ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم Wayanda kuma كما mu nasara ne. aya na nan tafe ta nuna cewa sun dan bambanta da yahudu saboda su a cikin su akwai kisisi na da ruhban kuma ba su girman kai yana nan gaba za mu karanta cewa su sai aka nan ba a ce musu nasara ba sai aka ce allazina qalu inna nasara saboda su yahudu suna ganin su kabila ne amma wanda suka ce mu nasara ne to su ah, ba da'awan kabila suke suna da'awan taimakon Allah ne ana cewa kalmar nasara nan ah, nan ya ce samau an fusahun bi zalika idda ailin nasratillahi wa qalu nahnu ansarullah mu ne masu taimakon Allah amma dai wannan dai ya faɗa haka nan amma lokacin yahudu lokacin da annabi isa ke da rai yana kira an ce an haifi annabi isa a wani gari ne da ake ce manasir har yanzu garin nana a cikin falastinin yanzu wanda matsiyatan nan suka kwace suna ce masa nazarais nasira da larabci sunan gari ne to sai su yahuda sai suna izgili da wanda suka bi annabi isa sai suna ce masu nasara wato mutanen nasir ko ba lura ba da izgili to sai ya zama sunansu nazarenians kenan suna ce masu nazarenians daga nan kalmar nasara amma na eh, in nasira din yana dangantaba da nasara eh, annabi isa ya ce man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah to ba laifi tun da ya zama haka da wanda suka ce mu nasara ne ah, ko ya zama mutanen masu ra'ayin nasara dun da farko mabiya isa ba su yada a ce masu nasara din ba amma daga baya sunan sai ya yawaita sai ya zama dai kuma suna ansawa sai ya zama ana ce masu nasara amma yanzu ba a cika ce masu nasara ba yanzu ko da larabcin zamani masihiyawa ake ce masu kamar yadda suke fassarar yadda suke kiran kansu a turai a turai kalmar nasir yanzu bai karfi ba sai ana ce musu christians daga fassarar masih masih ne aka fassara zuwa kiris da muran ba ba ingilishi ba ne harshen girikawa ne masih yana nufin shafaffe su kuma kiristos yana nufin shafaffe daga nan ne suka ɗauko daga kiristos sai suka ɗauko wannan suna ɗin christ sai ana ce musu christian kiristawa nan ma da hausa kai an ce kirista saboda daga nan bature ya zo mana da wannan ba mu san nasara ba ko da mun karanta labarin sa alqur'ani amma dai ba mu san su ba sai da bature ya zo har ma an ce akwai sarkin musulmi a sakkwato lokacin da suka tura suka zo ce mun san ku mana ko ne aka faɗa mana ko a cikin alkurani ai ko ne nasara ya ce ba wani abin da ke tsakaninmu da ku sai abin da ke tsakanin musulmi da kafiri yaƙi suka ce to lalle wannan shi ne suka yaƙa shi ne a tayar wanda suka kashe a barmi shi ba wani abin da ke tsakanin mu da ku sai abin da ke tsakanin mu da tsakanin musulmi da kafir yaƙi kawo su ne nasarar da aka ambata wato su rayu ingila kenan da suka zo to su inda suka ce mu nasara ne su kuma mun ɗauki alkawarinsu su ma me ya faru da su fana su su hazzamin ma zukuru sai suka manta wani rabo na abin da aka tunatar da su wato an ce ku yi kaza ku yi kaza ku bar kaza ku bar kaza sai suka yi wasu suka yi wasu suka bar wasu suka aikata wasu na su hadda mai ma zukiru bi kenan ko ba lura ba kaga addini ba a yin rabi da rabi nan ya ce na su haddan ya fassara shi da wata fassara ta daban cewa na su nasibahum min as-sawabi inda Allah law sami'u wa sun manta rabonsu kaza aka akwai eh, ɗauki rabonka a ce imam hussein ne kan aika mutum ya taimake shi ce ɗau rabonka huzu nasibaka to daga irin wannan ne huzu nasibaka ne wato sun manta nasibinsu wato ladan da za su samu wajen allah da sun bi yawa da sun bi abin da aka tafi da su a linjila sai ya zama sun aikata wani ba su aikata wani ba suka jirkita shi da yana nan kamar yadda aka saukar mai isa a taura mana na zan kamar yadda aka saukar ma Musa to da addini ya zama guda ɗaya gabas da yamma da linjila ta nan kamar yadda ta aka saukar ma Musa da kuma a taura ka nake zance da a taura nan kamar yadda aka saukar ma Musa linjila ta nan kamar yadda aka saukar ma Isa to da an duba ana duba za a ga me me da littafan suka ce a bi wannan manzan to da yanzu duk ana da addini guda nawa ne da guda ɗaya eh, ne rafa to da suka yi wannan suka manta rabo da na abin da muka tantar da su fa agraina bainahumul adawatu wal baghdha ila yawmil qiyamah muka jefa musu gaba da kiyayya har ya zuwa ranar alkiyama yawa lallai yahudu eh, lallai nasara suna nan suna da wata kalma da sukan yawan yi eh, inda ingilishi ne suna nan message of love love love love love wai so Eh, har ma da irin wannan masu nanan dinnan yan kaduna suna wani waka suna ko a ka kauna kauna ta hada mu su ce wu kauna ta hada mu kaunan yesu ta hada mu mu zama daya to ba wata kauna na ba wata kauna na da ta hada ku ƙiyayya suna zaune ne kawai ta hazubuhum jami'an wa qulubuhum shatta tunda Allah ya ga mana a cikin alqur'ani ba kauna tsakanin su lalle babu an samu sai dai ta tatsan su kawai ya ci ya ci sa amma dai ba so so kam sai dai tsaka same shi a tsakanin mu'mini tunda Allah ya ga mana ila yaumil qiyama ko sun ce so ƙarya suke ba wani so da ke tsakanin su agraina bainahum al-abad adawata wal baqba ila yaumil qiyama wa sawfa yunabbi'uhum yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'u kuma Allah zai ba su labarin abin da suke aikata gobe kiyama in an zo zai ce muku kai kaza ku kai kaza ku kai kaza ka san ku ba da labarin Allah to consequences da kitabi kuma rasuluna yubayyinu lakum mimma kuntum tukhfuna min wa ya'fu an ya kuma abota littafi in ba manta ba karatun baya an magana da dangane da yahudu da nasara wa min alladhina karo ina nasara shine abin muka muka karanta ba wato duk cikin su ne kitabi da yahudu da nasara to su wannan jimla su ake kira gaba daya su yahudu da nasara tun da su aka yi magana su baya aka ce ya koma wuta littafi manzonmu ya zo muku yana bayyana muku mafi yawa na abin da kuke boyewa na littafi kuma yana kyale mafi yawa yana ya kyale mai yawa kai wato wani abin bai faɗa ba wani kuma ya faɗa wato nan yana ya afu yana yafewa kenan yana yafewa yana yafewa da yawa daga nan ya ce min eh, alladhina asawu ilaihi min ru'asaihim wanda suka munana mashi daga eh, shugabanninsu duk ya yafi duk da ya zo da ya zo da gaskiya daga wajen Allah kuma yana bayyana abinda da dama kuka ɓoye abinda yahuda suka ɓoye na sifofin annabi da cewa shine wannan manzo na ƙarshe kuma suka ga alamomi da kuma abuwa da dama dai da suka ɓoye. kamar ya ce nasara sun ɓoye tauhidi amma sun san Allah ɗaya ne kuma eh, yahudawa sun ɓoye haramcin riba da sauransu abubuwan da aka haramta musu wanda suka halata suka ɓoye kuma duk cikin sun ɓoye annabcin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda duk yana cikin littattafansu wato ga manzon mu ya zo muku kuma ku kun sani sarai daga abin da yake cikin littattafan ku cewa wannan shine wannan mamba kuma yana yafi da dama na abubuwan da kuke yi qad min nurun wa kitabun mubin haske da littafi mabayyani ya zo muku daga wajen Allah haske daga Allah ya ku ya ku adal kitabi din gidan ko yahudu da nasara wato wannan wannan manzo da wannan sako wannan sako su ne aka bai wan nur wato kaga manzo kenan kitabun mubin kuma alqur'ani haske ya zo muku wannan manzo kenan sallallahu alaihi wa sallam da kuma littafi mai bayani alqur'ani kenan يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله yana shiryatarwa da wannan haske yana shiryar da wanda ya bi yardan Allah yana shiryar da shi ya zuwa ga tafarkai wanda suke na kubuta hanyar kubuta ke kuma yana fitar da wanda suka suka shirya din daga duhu zuwa haske da izinin sa wato shi wannan shirya ke kuma yana shirya da su ya zuwa ga tabarki mai daidaici abin da yake daidai a duniya da lahira saboda haka to menene naku na neman wani abu ba shi ba wannan shi ne ba fita kawai duniyan da lahirar saboda ku zo ku amsa shi fi muku alkhairi ku daina cewa uku ko abin da ya kama da haka riko da ku da ku ba shi zai fishe ku ba wannan shine shirya wanda aiko da attaurar da lingira shi aiko da wannan saƙon, kuma shine sakon karshe kafircewa da shi kamar rashin yadda da duk sakonnin dare wato ya nuna kenan bayan shirya nan ya zo kuma ba fa zai yi ku ci gaba akan shirya ba kuma ko ba lura ba ba zai yi ku ci gaba akan shirya ba bayan wannan shirya shi kenan duk abin da ka rike kuma ya tashi a shirya ya zama bata abin da ya fanko alheri shine saboda haka in sako ya zo mutum ya ji sakon ya amsa an gama don abin da ya rike ba zai ba zai fishe shi ba duniyarsa da Ballan ballantana ma sun ta wannan ko da ma tsantsansa ne ba zai yi ba inda za a ga tsantsansa sosai a tauran sosai ba jirkitawa da lingilan sosai ba jirkita ba to da wannan annabin za a to duk ma ka gane cewa lallai wa'annan sun ɓace hanya bayan zuwan wannan manzo in ba su bi shi ba ga ayoyi ga na gaba na bayani karara lakar kafarar na kalo inna allaha huwal masihu ibn maryam waɗanda suka ce masihu ɗan maryam shine allah sun kadarta wannan ba ba nan ya ce ba ba musulmi biyu da suka saba kan wannan kuma a sarari alkur'ani ya bayyana hakan wato kidan ba zai yiwu mutum ya zama yana da addini ba alhali ya ce wani ne ubangiji ba Allah ba akwai wani kasan zaka ga wani sai gashi an ce masa musulmi sai ka ga yana maganganu iri-iri wanda suke gasu ne yanzu a najeriya ka ga mutane na ta maganganu barkatai ta yi ciki kuma har da ma wanda suke aka ce musu malamai sai su ta maganganu wanda suke nuna da nuna cewa ainihin ma wai muna da addinai wai addinan mu ma amma za ka ga musulmi ne yake cewa kan da'iman sai ka ji musulmi ne yake magana yake cewa addinan mu duk addinan mu ba su ce mana haka nan ba da bible da alkur'ani duk ba su gaya mana haka nan ba addinanmu wato shi ya ɗauka da wani addini kenan baya ga musulunci duk kuma addini ne har ma wannan wannan wani jami'in gwamnati ne a magana da shi ki cika kaman kirista kaga ba za ka ce masa kafirai ba saboda suna da addini shi kaga su suna da wanda bai da addini shine kafiri kamar su kaga sunna suna addini ba za ka ce masa kafirai ba sai ce to kai kenan ba za ka ce masa ba amma alqur'ani Allah ya ce masa kafirai kai ne baka ce musu kafirai amma Allah ta'ala ce la karkafar alladhina qalu inna Allah salu salasa la karkafar alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam sarahatan Allah ta'ala ce su kafirai amma sun ce suna da addini addinan ma duk ana ce addinan mu duk sun zama ɗaya har ma suna yin bautan gaba ɗaya ma har akwai kirislam ma hadda coci mosque lai akwai da yawa wanda suke duka biyu su ga wurin su duk addinai ne ko kuma su yi mu'amala da wanda ke eh, kirista a matsayin shi ma addinin su daidai ne da nasu ba maraba kowa addini duk addini kuma duk za a je ga tsira ne to lalle alqur'ani ba duk din qur'an sabanin haka ne ba duk din alqur'ani shine Allah yana da addini kwara ɗaya ne rakka sunan addinin musulunci kuma shine addinin Adamu shine addinin nuhu shine addinin ibrahim shine addinin musa shine addinin isa shine addinin muhammad da za a tara annabawa gaba ɗayansu yanzu a unguwa guda addini ɗaya za su kun ba za su kasance suna da saɓani ba sam ga waye dangane da waye su addini ɗaya ne wajen allah bai da addinai inna addini inda lahil islam ya riga ya gabata al imran ba wani addini babban da shi shi ne addinin duk annabawa saboda ka so nan sun fanɗare ne har ma sun harwala kuma zaka ji mutane suna magana akan cewa kamar su mabiya isa ne ko musa alhali ko musa da isa inda suna nan wannan alƙur'anin za su saboda haka addini kwara ɗaya ne wajen allah na'am asalin addinin da suke bi asalin shi na musa ne da isa amma sun jirkina sun bi sa rai kuma duk da haka ai aka aka magayace su zuwa to ga fa sahihin addini wanda ba jirkitacce ba ku zo ku to bayan wannan kuma ina kuma addini yake sai bin sa rai ra'ayi halin ka rike ra'ayinka in kana da shi kai ta fama riko amma ga ra'ayin alqur'ani ko ba lura ba in kana da naka sabanin na alkur'ani naka ne mun je lahira kuma ka bijiro da naka din mu gani ko za ka fita da shi amma dai ba duk din qur'ani shine la karkafara alladhina kalu inna allaha huwa masihu ibn maryam wanda mutanen da suka ce isa dan maryamu shine allah to kafirai ne قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك maryam wa ummuhu wa ومن في الارض Ka ce da su wanda suke cewa isa shine Allah wane zai mallaka ma wa zai mallaki komai daga wajen Allah ya hana kenan in ya so halaka masihu dan maryam wa zai hana da kuma uwarsa wa zai hana da ma duk wanda ya so ya halaka a doron ƙasa wato in Allah ya so halaka wani wa zai hana amsa babu ma'ana kenan ba wani ubangiji in ba shi ba kenan tunda har yana iya halaka wanda aka ce masa ubangiji kuma wani ba zai iya shiga tsakani kaga ba wani ubangiji in ba shi ba kenan ma'ana shi masihu ba ubangiji ba ne ko ba lura batun da yake Allah zai iya halaka shi ɗan ko har Allah ba zai iya halaka shi ba to wannan Allah ya zama ba shi ne ubangiji ba kenan saboda kaga iyayen giji biyu ba fa zai yi ba kenan ba zai a sami iyayen giji biyu ba ke giji biyu ba zai yiwu ba saboda idan ɗaya ya sha ƙarfin ɗaya na iya halaka ɗaya to wanda ke iya halakawa ne ubangiji in ko ba wanda zai iya halaka wani a cikinsu to ba ubangiji a cikinsu ko ba lura ba kaga in ba in ubangiji ba su zama biyu ba ba zai yi su zama biyu ba to zai yi su zama uku hmm? ma'ana ba zai yi ba don ubangiji ba ba zai yi su zama biyu ba to kaga ba zai yi su zama uku ba kenan ko abin da ya taka ubangiji ɗaya ne shi ne Allah ta'ala cin kowa da komi shi ya halicci masihu dan maryam shi ya halici uwarsa don a cikin wannan wannan eh, kalma mai nauyi wanda Allah ta'ala ke cewa gab take sama take da take ce don sun kira mu Allah da sai suka dawo suka suka zo da damatul kubra wanda ma ya wuce kiran ma Allah ɗan suka ce to ai shi ma masihu ne Allah sun wuce ba ya ma wuce ɗa sai suka ce wai suna kafa hujjar cewa ai ɗa kamar uba ne da ɗa da uba da abu ɗaya to ana nan ana nan sai suka zo da wata ɗamatar kubura kuma wanda a tsakanin su aka samu saɓani shi masihu ɗin nan kun ce ubangiji to yana da uwa to uwar wa kenan sai sai suka ce ayi ba sai zama ainihin su catholic suna ma suna ma yin addu'an su sosai su faɗi wannan magana za ka ji maganan da girma sosai an kira ma Allah da sama kamar gabdu suke da kece akan haka nan ina kuma an kira masa uwa to sai zama har akan haka nan sauran kiristoci sun saba da su akan cewa za a ce kuma Allah yana da uwa suka sha to eh, shi masihu ba ba ba ubangiji ba sai ce to bai da uwa yana da wato uwar wa kenan sai kuma to ku daina cewa dai uwar Allah suka ce to tunda dai yana da uwa to lalle in dai shi Allah ne uwar Allah ke kuma sosai addu'an katolik haka suke ya ya ya mare mu uwar Allah ki mana addu'a kuma sun ca to ya za a yi kuma ta kirawa ne kenan danta addu'an su kenan ci dai suna suna zikirin sha ya maryamu uwar Allah yi mana addu'a mu masu zunubi sai a ja tasbi da tasbi ana ja baya cewa kwas dama an rike shi yan wani adadi shine zikirin su na yamma to wannan kalmar uwar Allah din ya girma sosai a wajen sauran ma kiristoci sun ga cewa abin ya yi tsanani saboda haka aka sami sabani tsakanin su da masu ra'ayin Allah na da uwa su masu ra'ayin Allah na da uwa duk addu'o'insu suna ma'uwan suna kiran uwan suna cewa tun da yake uwan tana son ɗanta ɗanta ma yana son uh, uwarsa to lalle in ka bi ta hanyar ta za ka tsira kuma ita ma bai kamata a bauta ma ɗa a ƙi bauta ma uwarsa to duk dai wannan abin yana da Allah ya sauta wala la mulku samawati wal ardi ma bainahuma mulkin sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su don na Allah ne ma'ana shi wa'annan duk abin da ka gani to halittar Allah ne a sama da ƙasa masihu da uwarsa da kowa da komi don na Allah ne Allah ne ya halicce su shi ke sarrafa su yadda ya ga dama kuma shi ke da haƙƙin su bauta masa ya haru kuma ya sha yana halitta abin da ya ga dama daga cikin jimla abin da ya ga dama halitta shi ne ya halicci ah, maryam ya halicci masihu ɗanta wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai dun duk wani abu da ka gani wanda yasa kake ganin masihu da kosa suna da daraja bayan Allah ne na gargaru suna da daraja to daraja ne da Allah ta'ala ya masu ko ba lura ba ba yana nufin sun zama iyayen giji kenan daraja ne da Allah ta'ala ya masu hakikanin maryam masu ba su san maryam din ba sosai duk da ma wa'ansu abubuwan da aka muka sani dangane da darajojin da Allah ya mata su ba shi ma ko a littafin kamar yadda ainihin aka raine ta din nan da zakariya ya raine ta da inda ya yi mata daki ainihin ainihin turaku ya gina dakin a sama yana sa tsami ne ya hau in ya sauko ya cire tsanin haka nan a masallaci ta girma kuma in ya je sai ga sai ga arziki na abinci na banon da ke ba na lokacinsa ba kamar ya tatuwa wanda a wannan lokacin ba a samu yace daga ya maraimu daga ina ke da wani tace daga wajen Allah ne Allah mai mai azurta wanda ya ga dama ne ba tare da bincike ba shi ma zakar ya yi ya roƙi ya ga bai cire batun da Allah mai iko ne wannan ya masa shi ma Allah ya bashi da da tsufansa da kuma matarsa wadda ba ta haihuwa shine ya haya abin nan eh, karamomi da daban-daban sun gudana a hannun maryam kuma mujizozi daban-daban sun gudana a hannun ɗanta amma wannan duk yin allah ne ya haruku ma ya sha wallahu ala kulli shayin qadir amma ba wani ya sami daraja ya sami daraja har ya zama ya zama ubangiji ba Ah, wannan akwai tasirin eh, masu bautan gumaka wanda su suka shigo da abin nan su romawa suna ɗaukaka mutum ya zama ubangiji saboda suna da iyayen giji da yawan gaske saboda haka idan mutum ya yi wata bajinta ko ya ciwo masu kofi a wajen kwallo ko ya yi wani hamshakin gini wanda ba a ga irinsa ba ko ya zama shahararren makaɗi ko mawaƙi ko wani abin nan sai a ce to za a karrama shi da lamban girma sai a ce to an maman shi shi ubangiji sai a tafa kawai sai sarki ya makala mashi lamban ubangiji yan taka daga sai a sa shi a lissafin iyayen gidansu ba rika mashi addu'a yi mutum mutumin shi a rika bauta ma har ma akwai wani sarkin rum wannan ne <laughs> a tarihi yana nan ba rike sunansa ba aka ce shi ya eh, shi wannan sarkin yana tare yana da wani yaro saurayi wanda yake kwana da shi kuma ga alama shi ba ma ya koye ba ne kuma ba maimakon ma su su turawa a ga su ya kamata wannan ya zama abin kyama da abin kunya amma shi sarkin yana alfahari da wannan ne ma yana bayyanawa cewa shi wannan yaronsa ne yana son sama kalmomi na nuna soyayyen shi ga wannan yaron to ana nan sai suka je misir lokacin misir tana karkashin ikon su sai yaron nasa ya je wanka a ruwan kogin nil sai ce nutse ya mutu to yi takaicin mutuwan wannan yaron nasa wanda yake lalata da shi saboda haka ma sai ya ce to yanzu ma ya mai shi ma ubangiji kuma ya sa duk aka yi mabautansa aka yi ɗakunan bautansa aka yi mutum mutuminsa kuma aka zaɓo limaman bautar aka tsara addu'o'in bauta masa duk aka yi masallatan bauta masa ko'ina aka yi ta bautan abokin luwaɗinsa wannan yana na rubuce a tarihi su eh, suna ɗaukaka darajar mutum kamar da ake lamban girma san ko jiya ɗaya ga watan oktoba an makala ma wasu bako zama lokacin ake Kalawa a ce wani ya zama eh, babban komanda na wani lokaci wani ya zama menene na oda din naija wani ya zama mene to irin wa'annan su su a rum suna mai da mutum ubangiji in yi musu wani bajinta sai amince shi ubangiji kuma sai lalle a gina ɗakin bautansa a yi mutum a yi gunkinsa a kuma sami limamin bauta din ya ƙaƙaro addu'a din a riƙa yi to shine nan ma a lokacin annabi isa yana da rai an sami wannan rikici na cewa a lokacinsa mutane suka rabu uku wasu suka ce bawan Allah ne manzon Allah ne kashi na farko ke wannan isa bawan Allah ne manzon Allah ne wasu suka ce a'a ya wuce dan Allah ne wasu ka ce a an yi ai ma ya wuce nan Allah ne kansa tun yana da rai aka yi wannan rikici to kuma sai ya zama an rarrabu kashi uku sabanin ya tsanani har tsakanin ɗa da uba sai aka ɗauko ta kubba aka nemi a yaki cewa masu cewa shi eh, da masu cewa shi bawan Allah ne manzo Allah da masu cewa Allah ne da masu cewa dan Allah ne duk za a yaki kowa ya tabbatar da gaskiyarsa to a lokacin su an sami rudami su ruma su suke mulki su kuma yahudawa malaman su duk sun ruɗi akan al'amar isa ne ya zama musu jira'i malaman su a lokacin su ba suna son isa ba ne domin suna ganin sun san shi annabi ne lalle daga littafin su to amma kun ba sa son abi shi ko ba lura ba saboda ka suna ganin amma ba su son kuma a lokaci guda rikici don sai ya zama mutum shi mutum malamin a yahudu ne yana ga shi bai yarda da annabcin isa ba amma kuma ɗansa ya yarda shi ɗansa dan allah ko allah ko matarsa ta yarda wai abu kaza rurgi gida ko ina ya rikice to shi kenan sai aka haɗu da yaƙi sai suka ce ya jama'a dakata me zai sa mai yaƙi junan mu kashe junan mu isa nan da muke rigima a kansa yana nan da rasu mu jira mana ya zo ya bayyana mana shi wane da bakinsa mu ji duk abin da ya ce shi ne shi to a tsaya a hakan sai suka ce ita wannan shine mafita to lokacin isa yana da wata al'ada ta yakan shiga halwa sai ya bace na daji ya kwana arba'in ba a gan shi ya bayyana ko fiye to a irin wannan yana wannan halwa hata abansa wannan awari dubu sa'in da yake to sai wani lokaci can ya da fito daga daji din ya zo kogi yana alwala sai ɗaya daga cikin wanda yake rayawan ubangiji ne sai ya hango shi ya zubo a guje gari yara to ubangijin namu ya iso kashi nan ubangijin ya dawo ga ubangijin nan duk aka fita yara mutane mata suka ɗauki su duk aka fita aka fita jama'a da yawan gaske rututututu sannan aka ce ga a lokacin shi babban limamin yahudu ya shiga kayan limamai sarkin rumawa herod herodus kenan shi ma ya hau irin wannan keken doki din suka tafi duk a gaba ɗaya duk kowa da kowa ya ji duk ana sa warware matsala ya ga mutane sai ga kura na tashi ana nufuwa ce to kuma ta fitar ne kuma ta ɗau sai gashi ashe da sarki ne da liman da waye da waye duk an zo da duk jama'a sannan aka zo aka ci to ba kai ne kawai za ka fidda mu ƙasa fa an ruɗe za a yaƙi a zubar da jini wai kai wani ne ya ce ma sada sarkin rumawa da shi sarkin rumawa yana bautan gunki ne sai ce to shi mutum ne wanda Allah ya aiko da sako ce amma kai ba ubangiji bane shi ba ubangiji ba shi mutum ne yana ai mutum ya zama ubangiji yana shi yana ci yana sha yana jin sanyi yana jin zafi sai shi sarkin ya ce ya girma da ya magana da shi da girmamawa ya ce ya kai shugaba mai girma ni ban gane wannan abin da kake faɗa ba ya ce mu a ƙasar mu in mutum ya wani abin kirki muna mai shi ubangiji ne kuma ba a taba samun wani gwarzo a cikin mu da ya yi abin da kai mu mutane ba mutum ba da lafiya ka warkar da shi mutum ya mutu ka taso shi shuka ya kone ka daga shi ba dan gane ba wannan ka ba makarin ubangiji bane ne babba ne in ji sarkin roma <laughs> saboda mu a wurin wanda muka mishi shi ubangiji likita ma sai in yi ya warkar da mutane zai mai kai ba ma magani kake ba kawai zai ce mutum ya warke war kawai zai warke saboda aka ai kai babban ubangiji ne sai ce to kai bin baka san addinin mu bane yace addinin mu Allah ɗaya ne kuma ya aiko manzanni kuma wanzannin sun yi mu'jizozi daban-daban amma ba wanda yake musu yayin gizo ce daga cikinsu akwai wanda ya keta kogi ya daki kogi da sandansa kogin ya dare ya tsaya kyam kamar dutse su suka wuce ya kuma daka ya haɗe ya zama ruwa ya halaka maƙiyarsa ni ban yi wannan ba ci daga cikin annabawanmu akwai wanda ya tashi sama ana gani wuta ta ɗauki keken dokin sa kai sama da shi ni ban yi wannan daga cikin su akwai wanda ya tsaye da rana can za ta faɗa ya tsaye da ita sai da ya nasara sannan ya ce na mata ta faɗa sannan ta faɗa ya ce har yanzu ni ban yi wannan ba anan sai ya ce har yanzu ni ban yi wannan don daga baya isa ya tsaye da rana tsakar rana tsakiyar rana ya ce duk ma a san cewa abin da nake faɗi gaskiya ne rana tsaya karki motsa sai da ta yi wajen awa shida sannan ce ta ci gaba da tafiya to sai ce ni kaga har yanzu ban yi wannan ban saboda haka mu'jiza ba yana nufin mutum ya zama ubangiji ba to shi ne sarkin ruhu ne shi da dai kun kuka san kanku ni dai yanzu ni abin da nake so dai a zauna lafiya ba na so da gima yanzu sai kai bayani yadda mutane za a kwantar da hankali a fasa faɗa to shine sai isa ya ce to shi limamin yahudu ya hau wani dutse shi kuma ya hau wani tsaunuka guda biyu ya ta yadda lokacin ba magana ba irin su speaker din nan in suka hau sama suna magana duk na ƙasa za su ci shi liman ya hau wancan shi ya hau wannan sannan sai isa ya bayani ya ce duk abin da na fara in daidai ne ka ce musu gaskiya ne ya ce an rubuta a littafin mu cewa allah ɗaya ne ya ce haka ne isa ɗan maryam kuma allah ta'ala ba abin da ya kama da shi haka ne ba ya da iyaka ba a tsoke shi ba ya da bai keɓanta da muhalli ba ya ce haka ne isa dan maryam bai haifa ba a bai ya ce haka ne isa dan maryam kuma ya dinu ga sifauta Allah ne da ya gama ya ce to wannan shine shine aqida ta abinda na imani da shi ni ko mutum ne ina ci ina sha ina jin zafi ina jin sanyi kuma wannan shine addini ne sannan sai suka gangaro sannan sai aka yi ta runguman juna tsakanin ɗa da uba to shikenan tun da ya warware yanzu ce shi to shikenan fitinan ta kwanta amma ta sake dagowa daga baya saboda ka ba mamaki rumawa tun da su suna ɗaukaka daraja mutum su mishi shi ubangijin aka ce ga wani mutum ya mutu ma yana ɗago shi likita ma ya ba da magani an warke an ce mashi ubangiji dan ƙwallo ya ciwo kofi an ce masa ubangiji dan luwaɗi ma hmm? wanda yake da sarki sarki ya mashi ubangiji saboda yana son sa to ina kuma ga wanda in mutum ya mutu ma zai dago da shi daga kabari ai ma babba kenan ko ba ka yawa in addinin rum ne eh amma ba addinin da Allah ya aiko annabawa da shi addinin rumawa na dama suna bautan gumaka suna kirkirin ubangiji musamman a ce to ya za a yi ma wannan babban gwarzo a ce amince shi ubangiji ne a gina ɗakin bauta masa sai a ce eh, ya daidai sai a naɗa liman na bautan wannan ubangiji saboda ka daga nan ne ainihin addinin su ya samo asali na mai da ubangiji kuma lalle suna da ra'ayin ubangiji uku a daya ko tun dama ruma suna da wannan to daga ba kuma sai zama nan ne ma kwatan addinin kirista daga nan aka yada muna iya cewa ainihin maguzancin su ne kawai suka suka dauki addinin isa alayhi salam suka suka sa a cikin maguzancin su kawai shike sun maguzantar da addinin? ba addini ne ya je musuluntar da su ko ba lura ba maguzancin suka ci gaba da bi kuma har yanzu akwai yan kiristoci masu wannan ra'ayi wanda suna suna yan rubuce rubuce na cewa lalle abubuwa da dama da sa suke asalin su ba daga koyarwar isa ne daga ainihin al'adun romawa ne suna cewa kamar su mace dinnan su menene da suna cewa duk dama ci akwai su da cewa uku a ɗaya dama duk akwai da ibada ranar lahadi duk dama duk akwai amma akwai masu kungiyar da suke ce ma kansu seven days adventures wanda ba su yadda a yi ibada ranar lahadi ba sun ce ran asabar ne shi ne a bible suna kawo irin wa'annan cewa dama cin ibada ranar lahadi na rumawa ne tun asali kuma su yadda da kirsimeti sun ce dama eh, bikin ranar rumawa ne ran da aka yi wani ubangijinsu da sauransu ire-iren wa'in kaga wanda ya nuna rumanci ne ya zo ya shiga cikin addini ko mun ce kawai sun rumanci kawai ake bi ba al'adar rumawa ba wai addinin annabi isa ba to wannan nasara ke kenan وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء ابناء wa واحباؤه kuma yahudu da nasara da cikin suka ce mu yayan Allah ne masoyansa wato wannan kuma duk wato su yahudu suna rayawan haka nan cewa su ƴaƴan Allah to su ma nasara suna rayawan haka kamar nan ba bayan mun karanta lan yastankifa masihu an yakuna abdan lillahi wa lil malaikatul muqarrab masihu ba zai kyamaci a ce shi bawan Allah ba haka ma mala'iku na kusa wato makusanta ya zuwa ga Allah ba duk ba wanda zai kyamaci a ce shi bawa ne ba bilhassil ma a ce maka bawan Allah shine babban daraja ba wata darajar da ta wuce a ce maka bawan Allah bawan Allah ba bawan wani ba ko ba lura ba to ba darajar da ta kai wani to su sai suna cewa ainihin bauta ai kaskanci ne da walakanci ba su gane cewa to bautan wa bautan wa mai idan mutum dan uwanka ya kama ka ya sa maka sarka ya ja ka ya walakanta ka saboda da kai da shi duk ɗaya kuke amma Allah ta'ala in ya umurce ka ka bi umarnin to shine ɗaukaka a wurinka me yasa aka tsine mai iblis aka tsine masa albarka ai an Allah ne ya ce jira ya ki idan ya sujada nan waye bauta ma Adamu ko Allah Allah zai bauta ma tunda Allah ya umurni sai ya shi sai ya ƙi girman kai daga nan sai Allah ya tsine masa ya zama shine kaskantaccen kaskantattu ba wanda zai kai shi azaba gobe kiyama to kaga mala'ikun da suka yi sujada fa su sai Allah ya ɗaukaka darajarsu saboda ka Allah ta'ala bauta masa shine ɗaukaka in bauta masa gimin yin masa girman kai saboda ka daraja ne bautan Allah ko ba lura ba to su suna ganin su sun wuce nan su a ce musu bayi ba a girmama su sai suka ce su 'ya'yan Allah ne wato suna nuna cewa to ai tsakanin bawa da da ubangiji ubangijinsa wannan yana yana aiki yana matsayi aiki ne yana masa hidimoyi kaza kamar ya bawa wanda ake siya a kasuwa mutum za shi kasuwa ne ga karfa ce wannan karfa ne zai yi aiki sosai nawa a ce kaza ya ce zai shi zai ya saya kaza a ce albarka a gama dai ya ɗauko shi zo ce ɗauko man kaza yi man kaza yi man kaza to suna ganin bai da daraja amma ɗa a gida shi ke da daraja da ɗan mai gida da bawan mai gida waye babba hmm? ba ɗa ba yawa kaga idan idan idan mutumin ma aini idan idan mutum ya mutu kaga ɗansa zai gaje shi ba bawansa saboda haka sai suna ganin cewa to lallai su ba a girmama mutum ban aka ce mashi bawan Allah haka suke gani to inda an ce maka bawan wani sai zama ba a girmama ka ba kamar wani bayan da nake a wancan ke cewa ai lalle ma ko bawa din ma na mutane lalle akwai masu samun daraja a zaman da da ake da ake yin bauta din to da ka zama da gaza gara ka zama bawan wani ba ga zaid ba da ya ga wa'yansu abuwa tare da manzan Allah iyayensu suka zo za su mishi shi gida suka zo da fansa suna ta neman shi an ɗauke shi ne tun yana yaro aka je aka sai da shi sai ya zama bawan manzan Allah tun kafin ma manzan Allah wahayi to sai yana tare da shi to sai ainihin labari ya je ma iyayensa cewa lalle an ga zai a makka yana bawan muhammadu dan abdullah bahashi ne kuma daga gidan manyan mutane saboda in kuka je kuka nemi ya saida muku shi zai sayar muku zai ba ku fansan shi saboda ka suka ɗauki dukiya mai yawa suka zo suka sami annabi lokacin ba ya masa wahayi ba lokacin zai bayana suka ce ga shi mun ji labarin ɗanmu yana bauta a ka muka kai kai kuma dan eh, manyan mutane ne wanda ya gaji daraja da su suka girmama shi dai da irin girma wanda ya dace da shi a ganin su na rawar na zamani cewa kai ɗan manyan mutane ne ba za ka ki mana ba gashi mun zo da wannan dukiya in ka da ka karɓa sai ka ba mu ɗan sai ya ce masa to in dai har ya yarda zai bi ku to na yarda ya bi ku ba tare da na karɓi komai daga wajen ku to sai ga zai ya dawo amma lokacin bayana sai ga shi ya dawo tun da tun yana yarwa ka ɗauke shi sai ya ce masa ka san wa'annan to duk da ya an sace shi yana yaro ne aka sai da shi sai dube su sai ce ya gane su wannan mahaifinsa ne wannan kuma abin nan dan uwan mahaifinsa ne to mazalla mazalla aka suka suka rungumi juna ana koke koke to sai ce to su gashi sun zo neman ka amma in ka yadda zaka bi su na yadda ka fita kawai na na na sallan sai ce shi ba zai suka ce yanzu da ka ce ka zauna tare ka zama kana bawa daga koma ka zauna kana da tare da iyayenka sai ce ya baba na ga wani abu tare da wannan mutum wanda ya sa lallai ya fi man daraja yanzu ma bawansu da in kasance ce sai ya keɓe da su ba bai bayyana musu ba kowa ji abin da ya gaya musu bai ta gaya musu wa'insu abubuwa game wanda ya gani gani suka ce zauna wajensa ka zama bawa to daga nan ne manzo Allah ce to ma yanzu ya zama yantacci ya zama da a gidan har ma a jahiliya sai ana ce mishi Zaid bin Muhammad sai da aya ta sauka ta to wato kina ina baku misali ne ashe kaga wannan masu haƙu ba ya yarda ɗansa ya zama bawon wani saboda darajar wannan ko ba lura ba to ba lantana ku a ce bawan Allah hmm, bawan Allah shine gayan daraja ko ba shine gayan daraja saboda ka zama bawan wani kasan wasu kan ci ainihin tunda ana siyan bawa kasuwa a tsakankanin shi akan sami suna irin su Abdul Hussein wasu suka ce za a ce haka na ai an ce yana bauta mu ce ai ba an ce yana mishi sallah da azumi ba ke yana nufin shi bawansa ne wanda zai rika juya shi irin yan pakistan ma akwai wani sunansa kalbu ali <laughs> shi sunansa kenan karan ali kawai <laughs> waka ga kamar zulfikar alibutu zulfikar sunan takobin imam ali ne zaka kuma wani sunan zuljana eh, sunan dokin imam hussein dokin manzo Allah ne shine kuma ya zama dokin dokin Imam Ali dokin eh, Imam Hussein kuma har wala to wasu na ansa sunan dawa saboda suna ganin daukaka ne hmm. a titunan makka ma akwai irin wannan akwai Malawi akwai shari'in Malawi Wa menene Malawi doki ne dokin manzo Allah ne daga cikin dawakin manzo Allah waje guda takwas duk sunan nan kinu mutane na ansa sunan saboda mutum yana ganin da a ce shine dokin annabi da ya ji daɗi to ka gani to ina kuma a ce kai bawan Allah ne haɓawa mala akwai akwai darajar da kai wannan ne babu amma idan kai girman kai ka ce ka wuce nan to ka kaskanta to hmm. to su sai suka ce ai sun wuce nan sun fi ƙarfin bayi su ‘ya'ya ne Allah bai da saboda ka wanda ya ce wanda ya ce shi kansa ɗan Allah ya walakanta kansa ne hmm. ya kaskanta kansa ne saboda ya kai ya kai kansa wani matsayin da wannan matsayin ba ɗaukaka ba ne ƙasƙanci ne inda aka ninka iblis ya girma ai da aka ce ya sujada ma ya ce ya ma ƙi sujada ba kaga ya zama babban mutum ba kenan ya zama babba ai tunda ya ya fi ƙarfin ma Allah ya umurce shi ya bi wane ne ya fi ƙarfin Allah ya umurce shi ya bi ko gaya min akwai sai wanda ya walakanta kansa duk wanda ya ce ya fi ƙarfin ya bautawa Allah to ya kaskanta wa man yastarkif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a a bayan mun karanta a cikin nisa lan yastankifa mai so an yakuna abada lillahi wa lal malaikatu muqarrab wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a kaga wato wanda su fa amma ladina istankafu wa stakbaru fa yu'adhibuhum azaban shadidan fid dunya wal akhirah ko ba ka bane to kaga wanda girman kai kenan girman kai ko ainihin kaskanci ne ba a ma Allah girman kai ba a masa kankan ba ba a masa kinibibi da katibiri bin shi ake abin da yake ayi ayi to shine daukaka ko ba lura ba wanda duk yayi ma Allah kankan ba da kinibibi da katibiri yace shi ya wuce nan shi babba ne to ya kaskanta to suna yahuda na nasara sukan kafa wajen cewa ai bawa bai da glory bai da daukaka bai da ona bai da mutunci saboda haka su ba bayi bane sai suka walakanta kansu suka ce su yaya ne wannan ya shiga cikin wannan littattafan suna rubuta maganar su suna yin hakan in suna nufi mutum mutum a ce ai wannan mutumin kirki ne sai a ce ka wannan ai dan Allah ne ci sai mu ji abin wani ce ne yayi imu abin abin kyama ne ko wa lura saboda ba zai yi Allah ya zama yana da ɗa ba to muqaddara suna cikin ce ai ba muna nufin ya haife mu bane domin ce wanda suke dan Allah sun ma kira kansu duk cikin su ayan Allah ko ba lura ba to mukaddara sun ce a ai ba muna nufin ya haife mu bane muna nufin yana jin tausayin mu kamar yadda uba ke jin tausayin yayansa to to sai mu ce musu to in haka nan ne ga ga amsa daga wajen Allah qul falima yu'adzibukum bi dhunubikum to me yasa yake azabta ku da zunubin ku duba tarihi mana ka gani an sukan yi sako a maishe su birori da aladu yanzu kana da ƙarfi ka ɗanka ya ka haushi ka mishe shi mage a san ko ya ka haushi ba zaka saboda shi ya zama kyanwa ko wani abu mai gaba da karan ba su ka an mashe su aladu da birori aka kuma halaka su me yasa aka dunga azabta su kaga su ba yan su keɓantattu ba ne ke ga tarihin azabta su daban-daban gashi na cikin littafin su na nan ɗauke da wannan har yanzu yana bible na ɗan ɗauke da cewa sun yi aikata Allah Allah ya gasa su da azaba suka yi kaza Allah ya sake gasa su to haka haka ake mada yanzu ɗanka in yi maka laifi sai ka ɗauke shi ka wurga a wuta ka ƙona shi to su ko zaka ce an sauko masa da azaba daga sama ta ƙona su to haka haka haka ake mada kaga su ba 'ya'ya bane kenan bayi ne kenan ka gane ai wanda Allah ya halicce su umurce suka saba ya ci haushin su ya halaka su bal antum basharun mimma khalaq ku mutane ne kawai nan daga cikin mutane eh, sa daga halittar Allah mutane ne ku daga halittar Allah ba ku babanta da kowa ba kamar yadda sauran mutane suke halittar Allah ya daidai ya yadda da Allah ya halicci mutane ya aiko da sako wanda ya biya tsira wanda bai bi ba ya halaka haka kuma kuke to kuma da ma sun ce su waye ba su dau sun dauka su yayan Allah ne saboda su mutanen kirki ne a ai su jinin su ne duk wanda aka haifa a gidan komin sa shi ma ya zama dan Allah to haka ake yin tsari ko idan an kace mana a ai muna nufin yana jin tausayin mu ne yana son mu to me yasa ya so jini kawai ya kamata ya so mutanen kirki ne ai ko to ya ce wa ahibba'u masoya Allah ne Allah yana son mu wato mu ƴaƴansa ne kuma yana son mu to mu kaddara kun ce kun kun kun dauki din nan ba kuna nufin ya haife ku bane kuna nufin shi yana son ku to sai mu ce to ya kamata ya zama yana son wani ne na'am akwai wanda wanda Allah yake so akwai wanda Allah yake so haka ne zaka ga alqur'ani inna la yuhibbu tawabin inna la yuhibbu kaza inna gasanan birjik inna la la yuhibbu la yuhibbu kuma gasanan birjik yana son wa'annan baya son wa'annan saboda haka amma muka duba alqur'ani su wane ne Allah ke so mutanen kirki su ne ne wanda ba Allah ba su wanda ba su abin kirki masu abin tsiya amma su sai suka ce yana son jini ne wai su ya zaba su su duk dan gidan duk dan kabilan su to Allah yana son su ko yayi abin tsiya to ai wannan ya sa a hankali ko haka kawai sai ka so mutane saboda su ko sun yi abin tsiya ai ba ya adalci ba ko haka kawai sai halicce ku ce to ko ya so a cikin halittansa saura ko baya son su saboda haka ko sai ku yi barna amma ko yan gata ne ba abin da za a yi muku ko sai ku yi ta barna ku saba ma Allah duk dai haka yana da son ko ko saba masa to da ko za a ce mutum da yana da yana da yaya ɗaya yana bin yaya gari shi ɗaya yana saba masa wanne ya fi so sai ga ce wanda yake masa biyayya to me yasa ko ku za ku yi barna sannan ku ce kuma Allah yana son ku mutane ne kawai don haka ne ma akan azabta ku da zunuban ku ya kasuru liman ya sha'u azuman sha Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama yana azabta wanda ya ga dama daga cikin sa. wallahi mulku sabatul ardu ma bainahu ikon samai da ƙasa duk na Allah ne da abin da ke tsakanin su wato duk cikin su halittarsa ne ba ɗansa a ciki bayansa ne shi ya haifi su yake sarrafa su yadda su saboda haka ya umarce su ya hana su in sun bi in sun bi umarninsa sun ka kiyaye haninsa to su ne yake so ba kawai yana ya zaɓi wasu wani bangare ne ce wannan nawa ne komai ma mai yi ba wai ilaihi masir gare shi kuma za koma inda zai sakamako lokacin za ku ga wani ne Allah ke so waye baya so يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير يا قوم أبو طالب wannan magana da ake masu da siffan da lallashi da tausayi saboda ana magana ne na hankali sai aka ce masu ya ku masu littafi mai littafi ba bayanai kenan ba mai ilimi ba kenan hoton da kuna da littafi a cikin littafin akwai bayani to kusa hankalin ku kuma shi ya ko shi yasa aka yi aka da cewa su masu littafi ne ya ko masu littafi ma'ana masu ilimi wanda ku kun san Allah kun karanta game da shi amma an gurbata littafin naku an ce Allah ka bani to ana muku karin bayani kun gane cewa kurakurai ne aka rubuta a wannan littafin bindin ya ya saba mu hankali a cikin littafin nasu akwai ƙarya da gaskiya wani wuri zaka ga magana ta fita fes wani wuri kuma sai a zo a yamutsa in ka duba wani kaɗa wannan da wannan sai kai sai su karo wanda yake nuna cewa mutum ya rubuta abin da yake ba daidai din ba saboda a ciki an rubuta Allah ɗaya ne ba wani abin da ya kama da shi kuma a lokaci guda kuma sai a dawo a ce kuma biyu ne ko uku ne a wani sai a ce kowa bayansa ne har ma sai wanda suka ce mishi Allah ko dan Allah sai aga kuma shi kuma yana bautawa Allah kaga bawan Allah ne sai a ce yana roƙon Allah ko ya yi sallah ko ya roƙo kaga shi akwai wani ubangiji kenan da yake roƙonsa in shi ubangiji ne zai bauta ma wani Allah yana bauta ne ya bauta ma wani shi yake bauta ma amma shi baya bautan kowa to sai su nuna kuma wannan sun ce mashi ubangiji sai kuma su nuna cewa ya gashi kuma yana yin ibada kaga tabbatan inda suka ce shi ubangiji ne kuskure inda suka ce yana bauta ya yi daidai kaga bawa to ya ku mutanen littafi manzonmu ya zo muku yana bayyana muku yana muku bayani a bisa rashin manzanni fatara shine ainihin kamfa zamanin da babu manzanni din tun zamanin isa har ya zuwa manzannin sallallahu alaihi wa sallam an daɗe ba su manzanni ba ah, akwai ruwayoyin cewa a cikin larabawa an yi wa'insu manzanni kamar an yi wani sunansa khalid akwai wani sunansa haikuk akwai wani sunansa hanzala ana cewa manzanni cikin larabawa bayan isa kafin zuwan wannan manzo amma su bani isra'ila dai sun san isa alaihi salam sun san musa da manzannin bani isra'ila daban-daban da suka tsakanin musa da isa to tun daga nan wani lokacin shiru ba sake samun wani manzo da aka turo aka aiko shi da littafi ba har ya zama an jirkita a taura da linjila to yanzu da ba wani manzo idan ka duba a taura da linjila ka gado akwai tanakuli nan an ce kaza nan an ce kaza za ka fara tunanin cewa to lallai wannan dan adam ya sa zare ya ci an ya mutsa ka san wanne ne waye ba wanne ne to da a wannan lokacin da ka ce to ina ma da Allah da turo wani annabin kuma duk sai mu san meye gaskiya meye ba gaskiya ba a cikin bible din mu ko ba haka bane ga mutum to dama Allah zai turo wani manzo da kaga duk sai mu huta sai mana bayanin nan wurin na bible din nan mutum ne ya rubuta nan kuma zancen Allah kaga da sai mu huta amma nan ya za a ce Allah ɗaya ne nan kuma a zo a ce eh, uku ne hmm? ya kuma za a ya ce nan Allah baya haihuwa nan kuma a ce yana da hmm? ya za a yi hakan ya za a yi nan kuma a ce Allah to da Allah da dai aka turo mana wani manzon kuma da bayani amma sai mu waraka to sai ga manzo ya zo da alqur'ani yana bayyana cewa inda aka ce Allah biyu ne ko uku ne ko an ce ba haka ba inda aka ce yana da aka ce a san bai da aka yi bayani inda aka sassaba duk aka bayyana wanda suka koyi duk aka fita da gani sun san wannan sakon daga wajen wane yake daga wajen Allah ga magana ta fita fes ga littafi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi da ganin littafi da ganin shi daga wajen Allah ne afala tadabburuna al-qur'an walau kana min inda ghairi Allah la yajadu fihi ikhtilafan kabira wannan ba ikhtilaf ba ka ganin wani bangare na al-qur'ani ya karo da wani sabanin duk wani littafi in ka dauko kowane iri ko buhari ne sai ka ga nan an ce kaza can an ce kaza nan buhari ya ce kaza can buhari ya ce sun yi karo to ai min inda gairi lahi kenan ko lau kana min min inda lahi la ma waje rufi ikhtilaf mu a wurin mu ba wani ba wani littafi tsarkakake banda alqur'anin nan duk wani littafi akwai ikhtilafin kabira ciki kowane ne kowane kowane ne tunda mutum ya rubuta duk littafi kowa ya rubuta akwai ikhtilafin kabira ciki saboda haka da me ake auna shi da alkur'ani wannan ma ita har a jamhur an yarda da wannan duk ko hadisi ne ya sa a mazahirin alkur'ani ina wurgi da shi saboda shi ba sabani a cikin sa shine dai saboda haka shine abin gwaji sai a gwada da alkur'ani ba za ka dauki hadisi ya karo da alkur'ani ka ce yana nan ba to ga wannan littafin ya zo kaga ya warware musu wannan tunanin shi ne Allah ta ake cewa an ta qulu ma ja'ana eh, min bashirin wala nadir kar ku zo ku ce kuma to mai gargadi ne mai mai mai albishir bai zo mana ba da mai albishir da gargadi ya zama to kaga da duk ya warware mana wannan matsala gashi muna da bible amma duk rikici na ciki duk rikici nan an ce kaza an ce nan gaskiya nan kuma ka duka ya muske baka san wanne ne ba ba wanne ne ba wani wani wani kirsa ya ce mai ce shi gaskiya ma dai duk addini ma rikici ne ba ma daidai kawai na ce ah, akwai akwai hargitsi addini na yadda amma akwai daidai yana na akwai hargitsi lalle ka ba akwai hargitsi ka lalle wannan hargitsin kuma har yanzu malamai ma zaka ga ko wani malami amma ba zai iya gaya maka ba fili sai kun haɗu kuna dan kun kebe da shi a wani wuri zai ce gaskiya sa akwai hargitsi amma dai <laughs> a tafi kawai a tafi an abin da aka gada hargitsi kam akwai amma wani yana nufin ba gaskiya kenan akwai ta sai dai ba lalai da mai zama yana son ta ba ko yana son yabi ba amma akwai ta da ko babu gaskiya san san duk hargitsin ne muka je wajen Allah duk a yashi duk addini duk hargitsi ne duk muka hargitsi mu muka koma wajen Allah aka ce ai hargitsi muka yi sai mu ce to ai kai kaja ko ba ka bane ce to ai kai kaja duk littattafan duk hargitsi ne ko ba yarda ba ko ba kaga ya mun bi hargitsi da hujja kenan ko to akwai daidai yana nan sai dai in baka sai dai in baka nemi dama baka so ka bi daidan ba sai ka bi hargitsi saboda haka yanzu su ahlul kitab ba su da wani hujja na cewa wannan hargitsatsar littafin da ke hannunsu za su ci gaba da bin shakar saboda ga ainihin mai gargadi ya zo to faƙar ja'akum bashirun wa nadir ba don kar ku ce bashir da najir bai zo ba to ga bashir da najir ya zo wannan wanzu ya zo da alkur'ani mai bayani fiyas to mai kuma za ka ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komi ya yanke mu hujja Allah ya riga yanke hujja adal kitab bai hude da banasari ba zai gama da Allah da hujja ba haka duk mutanen da suke doron ƙasa ba wanda zai gama da Allah gobe kiyama da hujja ya zama wato ya ɓace amma dalilin da ya sa ɓace Allah ne bai masa bayani ba zai yi ba da za a nemi gaskiya sam sam a rasa to da in mutum ya ɓace yana da hujja ko ba lura ba don haka ake ganin kamar kafin bayyanan wannan annabi yaya hukuncin wanda suka rayu a wannan lokacin ba addini su yi to ce wanda suka bi daidai a ɗan bikin jin abin da ya zo musu suka sa nasu hankalin ba son rai ba wani wurin suna shakku su ce wannan ba ma tsammanin daidai ne amma wannan da yayi daidai suka bi to kuma dai Allah yana iya musu uzuri haka kuma wanda sako bai je musu ba sam sam sam ma kamar larabawan jahiliya su ma dai suna iya samun Allah da uzuri ana barin hukuncinsu ya zuwa ga Allah ba ce ka yanke hukunci ka ce su yan wuta ne ko yan aljanna ba bar ma Allah wannan eh, ka san wannan fir'auna ma abin da ya tambayi Musa kenan ba ma barul qurunul ula yanzu kai ka zo da sako ka ce wanda ya bi ne zai tsira to wanda suka mutu kafin kai ka zo da wannan sakon fa ne Musa ya ce da shi ilminsa yana wajen Allah Allah kuma baya baya mantuwa baya nuwa. saboda ka ya san halin da suka rayu kuma shi ya san irin yadda zai saka musu amma kai yanzu fir'auna an yanke maka hujja tunda sako ya zo kai ba za ka koma koma ƙurorin ula ba tun da kai yanzu kana wannan karni ne kuma ga sako ya same ka sau aka wanda ainihin sako ya same shi shi baya da zai yi yanzu a wannan lokaci mu lalle mutum ya ƙi bincike ko shi musulmi ne kuwa ya ƙi bincike zaman sa ya ɗauki addinin gado ya riƙe ƙyam ya mutu ya je ya ji ashe gadon gargajiya yi to ba lalle fa ba ya da iko ce fa eh, an ƙware tunda akwai ilmi na ya ƙi bincika ya gargajiya addinin addinin musulunci ba gado ne ba ba gargajiya ne ba sako ne na Allah ba abin da ka gada ni iyaye da kakanni ba ya sako ne na Allah ya zuwa ga mutane sakon kuma Allah ya ga daman ba zai bace ba yana nan alqur'ani na nan sharhin alqur'ani a ingantattun hadisai suna nan amma ban ce maku duk littafin da ka dauka ingantacce ne ba kai ma ba wani hadisin ba wani littafin hadisi wanda yake duk cikin hadisan shi ingantacce ne san babu daga mai 75% ba ingantacce ba sai mai 90% da aka mutum da ya bi duk gaskiya inda take kawai kada ya sa sa rai ba kawai tun mutum ya kama abu ya gada ya ce shi ne daidai bai bi dai inda gaskiya ne take don sarakai sun rubuta hadisai wanda ya dace da sauransu kamar yadda bani isra'ila lokacinsu suka suka suka rubu suka cancanza littattafai a taura da linjira to Allah bai yarda a canza alkur'ani amma mutane sun kirkiro littattafai da yawa sun wai abubuwa da dama sun ce annabi yayi bai ba sun ce ya ce bai ce amma kuma wanda ya ce da wanda ya yi bai bace ba yana har ma an sami lokacin sarakai suna ba da kuɗi a yi musu fassarar aya su ce wannan aya ya kamata a ce ta zauka akan wani ne ya kamata ka sai a ba ba kuɗi sai ce ta sauka akan wani da yake Allah ya ga daman wannan ba zai iya tabbata ba sai ya zama duk hululu na nan an sani wato da gaskiya za ta ɓace san a ta a rasa to da sai a ɓata da hujja ko ba lura ba sai a sami Allah kai da hujja a ce mishi to ai ba san